بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi na fikihu mai suna al-muqaddimatul izziya lil jama'atil asariya wanda al-imam abul hasan ali al-maliki ash-shazili ya rubuta karkashin masaban al-imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala a yau insha Allah za mu tashi daga sabon fasali inda mala ke cewa faslun sai haki salatil ma'mumi khamsatun sharuda na ingancin sallar mai koyi da liman guda biyar ne fasalin da ya gabata shi kuma na liman ne mun yi bayani da ka'ida ga sharaɗi ko ga rukuni ga abin da ya zama dole ga liman ya yi ƙoƙari ya kiyaye to nan kuma mamu mai koyi da liman don wani lokaci mai koyi da liman idan ba a yi masa tabaibayi ba ɗan karambani ne yana iya yiwa da farko ne zai bi liman daga baya kuma yana yin abin da ya ga dama saboda haka dole a yi masa tabaibayi shine mala yake cewa al'awwalu wato na farko sharaɗi na farko al'ittida'u shi shine koyi dole a samu koyi in dai mamu babu koyi a cikin lamarinsa to ba mamu bane wa huwa an ya annahu mamumun bil imam amma nan sai fasara yake zai kudurta cewa shi zai koyi da liman ne ko ka kudurta ko kar kudurta in kana mamu ka san kai mamu ne kuma sai liman ya yi kai to saboda haka kiyaye wannan wa anna salatahu tabi'atun li salatihi kuma sallarsa tana bin sallar liman fa'in ta ba'ahu min gairi niyyatin batsala salatuhu mala yake in ya bi shi ba tare da niyya ba sallansa ta bace tunda babu yadda za a yi haka kawai za ka zuka kai kabbara ba tare da ka kudurta ba dole akwai kudurta ba ai ke sa ma za ga wani lokacin liman yana kokari zai dago daga ruku sai ga wadansu sun zo da sauri ai saboda sun san matsayin liman ne in ya riga ya dago to ta kubuce musu to wannan duk yana tattare ne a karkashin ju ila al imam li yutamma bihi fala taktalifu alayhi dalle an sanya muku liman ne ku koyi da shi kada ku kuskura ku saba masa saboda haka ba a saba wa liman asani na biyu Allah ya tamma muftaridun bi mutanaffilin yace kada bai sallan farilla ya bi mai nafila ga masabar malikiya ba za ta taba sabuwa ba mai sallan farilla ya bi mai sallan nafila da mai sallan farilla da mai sallan nafila waye yaya ba mai sallan farilla ba to kuma sai ya bi kaninsa sallah ya sa masabar malikiya suka ce a gama inda rikicin yake shine lokacin da mu'azu dan jabal yake zuwa ya bi manzon Allah sallan isha'i kowa ya sani wannan sallan isha'in da ya tare da manzon Allah ta fi sallan isha'in da yake jagorantar mutanensa ko ba ka bane ko kuma kana da ja yi eh, to nan shi mamu ne ya ji manzon Allah sallah a masallacin manzon Allah ya je anguwansu kuma liman ne sun jira ki ya jagorantar su sallan isha'i amma duk da aka sallan da ya a bayan manzon Allah ta fi sallan da ya jagoranci mutanensa ta farko farilla ce ta biyu na fila ce kuma su suka bi shi kuma manzon Allah ya samu labari bai hana ba akwai dalilin da na kauce ban kawo shi ba na kauce masa lokacin da manzon Allah ya zo a batun naklir ya jagoranci mutane sallah sau biyu na farko suka zo suka yi sallah ya yi raka'a biyu ya yi sallama na biyu suka sake zuwa ya sake maimaita raka'a biyu suka bi shi ya yi sallama mazu Allah ya yi farillai guda biyu ko kuma ɗaya farilla ɗaya na fila ɗaya farilla ɗaya na fila ta farko ita ce farilla ta biyu kuma na fila sannan ta biyun akwai waɗanda suka bi shi to amma wani idan yana da wayo sai ya ce to ai shi manzon Allah ne kai ko ko limamin doya ba na laka ba eh, saboda haka shi manzo Allah ne kai ko liman ne ka bata cikin ribibi limamai irin ku suna nan da yawa a duniya amma kuma duk ina fata an gani to dalilin da yasa kenan ake cewa malamai ah, masu bibiyan hadisai ko masu kididigan wato bibiyan hadisai suka ce mai sallan nafila zai iya bin mai sallan farilla kamar yadda mai sallan farilla zai iya bin mai sallan nafila mai sallan nafila bin mai sallan farilla wannan mai sauki ne eh mai sauki ne tunda annabi ya ce in kai sallah a gida ka je ka hadu da shugabanni za su sake maimaita sallah manzo Allah ce ka bi su kai nafila ce gare ka saboda kana samu rarrabuwan kai ina fata an gane kama da masabar malikiya walal aqd walal aqd wannan ba zai yi ba wannan ma ba zai yi ba kamar yadda mala ya kawo wannan kenan a salisu na uku an yattahid al-fardani farilai guda biyu su yi ittihadi fi zuhuriyatin idan azhar ce azhar au gairiha idan waninta ne waninta fala yusalli zuhuran kalfa asirin ba zai sallan azhar a bayan mai la'asar ba walal akar ko kuma sun koyan haka wannan kan malamai sun yi magana haka ya da za a yi mai sallah azhar ya zo ya bi mai sallah la'asar mai sallah la'asar ya zo ya bi mai sallah azhar sai dai wasu suna ba da fatawan cewa idan ba ka yi sallan azahar ba sai ka zo ka samu masu la'asar to sai ka bi su ka yi jam'i idan ka bi su ka yi jam'i daga baya kuma sai ku zo ku sake sai ka bi waɗansu sallar la'asar ko kuma kai ka jagoranta wani ya zo ya jona da kai amma wanda akwai dibi-dibi a ciki eh, ya sa mai azahar ba zai bi mai la'asar ba mai la'asar ba zai bi mai azahar ba amma kuma kun ga akwai bambanci tsakanin wanda bai sallar isha'i ba ya zo ya samu ana sallar tarawih wannan malamai sun yi nasu ya kai sun da yawa sun tafi akan cewa kana yi idan ka yi biya ka yi hudu in da abin hudu ake yi zubi daya mai sallama daya sai dai kowace fatiha da sura kenan. tun da kana tare da liman baka yi zaka ce masa ya boye ba eh sai ka bi a haka saboda wadansu abubuwa da liman zai yi yana da yanci zama abin da ake so shine ya kasance wato kayi masa mutaba'a ta wajen wadansu ayyuka na sallah amma akwai abin da yake ba zai yi ka bi ba ba zai yi ya saurare ka ba shi zai yi abin da ke gaban ne ina fata an gani na rabe na hudu an yattahida fil ada sai ittihadi wajen bayarwa sai kadaici wato sadu wajen bayarwa wal qada da biya fala yusalli zuhran ba zai sallan azhar qada'an a matsayin wanda zai biya ba kalfa man yusalliha a bayan wanda zai sallace shi ko ya sallihi a da'an walalaka eh, mutum zai sallan a yanzu kai kuma akwai ta jiya sai ka ce bari ka bi shi bari ka bi shi ina ganin su ko samari ne ko menene eh, ko da yake su sun fito da wata al'ada ce idan mutum ya yi sallan isha'i sai ta ke kawo wani isha'i idan ya yi sallan magariba sai ta ke kawo wata magariba in ya yi azahar sai ta ke kawo wata azahar da kai saurayin kayi haka za ka tashi a gaban mutane ba karatu ne ko ba ka sauraron karatu ne a can bayan mun karanta idan mutum zai biya salloli kamata ya biya hada su to kai ana bin ka sallan azhar din jiya sai gashi za ya azhar din yau sai kace bari ka biya azhar din jiya ai dan da ana bin ka baki yi maza maza ka biya ta in ka biya ta kuma sai ka bi su azhar din yau ko ba kai kamata kai ba to abin da ya kamata a yi kenan yasa malai yace ba za a yi bambara gwai ba Al-Qaamins al-mutaba'atu fil ihram wa salam akwai abubuwa guda biyu da ake son abilima shine kabbaran harama da sallama sai liman ya yi sannan mutum ya yi eh falau a harama da ake zai yi harama au sallama ko zai sallama kabla imami kafin liman au sawahu hima ko yayi daidai wa daidai da liman kunnen doki saboda ya mai da liman sa'ansa batala salatu musallarsa ta baki kai eh, sallar ta baki kun ga wannan babban mai karambani ne yanzu an haka zo ka tada ya kama za a gama abin na aka tada kama za a gama daidaita sabu to liman ya juya zai kafaran harama kenan kai saboda kana ganin kai girmi liman ko me ya kawo sai kai kafaran harama ka ayin kai ko baka fasa ba ma ta faku eh, ko da baka fasar da ita ba inda ka riga yi ta faku saboda bata kullu ba zai idan kai kafaran harama ismin za ka yi sallan ka kai kalai ne fa ka da liman to ka bari sai ya yi. Ya sa in ka yi to ka soke ta idan liman ya yi sai ka sake yi a bayansa amma idan ka yi sai liman ya yi sai ka ce to duk ɗaya ne to duk biyu ne E, bi ma'ana wajen sallar ta baki to wajen sallama eh wajen sallama nan ma an karga liman sallama malamai suka ce sallah ta baki sai dai ana iya samun ɗan sassauci tun ba kamar kabbarar harama ba kabbaran harama ta ina ba yadda za a yi kariga liman za a yi kabbaran harama liman bai yi ba kai kana jin mura ta dame ka ko za ka yi tari sai ka ce bari ka yi in ya zo ka yi tarin a cikin sallah ba zai yi ba ai daga nan har liman ya yi ruku'u har ya yi yunkurin dabuwa daga ruku lokacin kafaran harama ne saboda hakan kana jin tarin ka yi ka gama tarin ka in ya so kai kafaran harama liman ya karanta fatiha yana karatun sura su zai ne zama kaga sallama yana iya yiwuwa mutum ya zo za a yi sallama su dama ya riga ya tattare alolan an gani bayanin ya tattare alolan ta ko'ina liman da ya zo ya yi tahiya ya yi salatin annabi kawai sai ya kama doguwar addu'a yana ta yi mai wa addu'an nan ta a shi mafi har ya haddace yana ta yi kai kuma ka tattare ka tattare ka ji alwalan nan za ta kwace da wasu malamai suka ce yi sallaman ka a hankali na saboda kada alwalan ka ta kwace tun da ji an je karshen sallah eh, kaga wannan akwai uzuri kenan na biyun duk limamin da ka samu mai taurin kai shi ma ya halatta ka balle masa to an yi raka a hudu kowa ya tabbatar hudu aka yi liman ya miƙe aka ce subhanallahi ya ne eh subhanallahi yake dawo subhanallahi ya ce yayale suka ce malar liman raka a tafiya sa kawo ya ce karku dame ni ku miƙe da Allah da wannan idan har kun tabbatar limami mai taurin kai ne don akwai wani yana gadara cewa tun da shi liman ne ko ba za a masa gyara ba alhali ba haka bai eh ba haka bai to na haka ce ku balle ka mun kun balle ki ma kamata ku balle ki daga limanci eh, ko ya bi hanya ko kuma ku balle ki don ba haka ba yarin karki ta muku sallah kenan har ila yau mai muktasar ya kawo wani wuri yace lokacin da ke wannan ko da yake ga masabar malikiya ne ana sallan gawa liman ya kabbara ta biyar ya ce kawai kai sallama sai ku yi sallama ku ɗauke gawa daidai nasu ya tabbata ana iya kabbara guda biyar a sallan gawa kamar yadda yake za a yi yin fida bakwai tara tara ne ba wucewa don haka kaga babu yadda za a yi dauke gawa a yamma mai mutu ya kawo ya ce yana wucewa sai ku dauke gawan kawo sai sallama saboda mai saboda kabbarorin da yake a sallar janaza kabbarori guda hudu ne to in ya kara na biyar ku dauke gawan ya yasa za ka samu waɗansu da suke bin masabar malikiya mutu shakki duna ne in kai wasa sai su fi goka alhali matsala istihadiyya ba a irin waɗannan rigingimu eh, duk abin da aka ce kokari ne fahimta ce ta waɗansu malamai to bai kamata zuwa raba masallaci a ita don biya masallaci ana fada masallaci ba ba daidai ba ne wannan ke wa amma gairu huma amma sauran ayyukan sallah eh fa sabqu fihi mutum ya riga liman a ciki gairu muftilin ba zai bata masa sallah ba lakinnahu haramun sai dai haramun ne amma gaskiya waɗansu malamai suke idan ka riga liman ruku'u ko ka riga fi da sallan ka ta baki duk wanda yake haka da gangan sai za lokaci muke cewa ku masu mamu ku rinka rinka wato sassautawa dai inda har kana bin liman to ka tsaya ka lura da yadda liman yake sallah yanzu ko limamin da suke jan musalla kowa da tsarin yadda yake to ka tsaya ka hankalci haka shine kana bin liman kowa da tsarin yadda yake yi a wani wanda zai zai ce Allah sai ya ja kun gane mai ja a cikin limamin eh to kaga in sai ya ja to zai ka tsaya sai ya gama jansa tun da yana da yanci shi ne nema sai eh, amma ba kafin ya kammala abu kawai kai kuma ka shiga mato wani lokaci za ka riga shi saboda shi yadda yake jaɗin yana gwada maka yana shirin zai yi ne to bai yi ba tukuna bai gama ba to sai ka lura kowane masallaci haka ne kowane liman da irin tsarinsa saboda haka yi kokari ya kiyaye eh, wal musawatu fihi makruha amma a yi daidai wa daida makaruhi ne wasu malamai suka ce haramun ne tunda abinda aka ce sai liman yayi kai don abinda annabi ya ce fa iza kabbara fa kabbiru sannan wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamdu wa idza sajada fasjudu saboda haka ka'ida ke sai yayi ku yi sai yayi sai sa wannan yana gwada sai ya kammala kenan bai ma kamata yana cikin yi kai ma kai ba kamar ki sai yayi sannan sai kai Allah ya taimake mu sai faslun ga wani fasali na musamman shine ina ya dace mai koyi da liman ya Shi shine ya fasali na musamman ala afdalu abin da yafi an yake farrajul alwahid an yamin al-imam shine mutum guda ya tsaya a daman liman idan ga liman zai sallah da wani mutum guda kun ga za su yi jam'i kenan to zai tsaya a gefen daman liman ne haka aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abdullahi dan abbas da jabir bin abdullahi sun taba tsayawa a gefen hagunan annabi sai manzon Allah ya dawo da su gefen dama ta ina ya dawo da su ta baya me yasa ya dawo da su ta baya saboda liman ba a wuce gabansa amma ma mu ana iya wuce gabansa yasa mutane suna sallah a fili ga limamin su to ba zai ba abin nan kuskure ne a wuce gaban liman amma ma mu kana iya wucewa kana iya bi tsakanin sahu da sahu ka wuce abinka in wani ya tare ka mato bai sani ba ne amma gaban liman ba zai yi ba saboda haka shi yasa sai juyo su ta baya su sallar su bata baci ba don ya tabbatar musu cewa gefen daman nan nan ya kamata su tsaya tunda suna ɗaiɗaiku ne walle sinani idan mutane guda biyu ne fa idan ko fiye da haka fa kalfa huwa bayan liman wannan ma haka manzon Allah ya karantar yasa sallah a gaban liman matsala ne sallah a hagunan liman shi ma in ba lalura aka samu ba matsala ne a gabansa ma in ba lalura aka samu ba matsala ne to alhamdulillah yanzu mu da yawa za ka ga idan za a yi masallaci aka nemi shawarin mutane to za ga sun ci a yi masallacin a gaba a bar fili a baya in ma an bar fili a gaba to sai dai a yi wajen alola da wajen zagawa amma ba wajen sallah ba tun da ma abin da ya kamata a yi kenan maimakon a yi wajen zagayawa a baya a gara yi a gefe ko a gaba bayan kuma sai a bari lokacin da masallaci ya cika mutane sai su tsaya a baya amma ba haka aka yi ba aka yi wajen ba haya a baya wajen alola a baya ya takura wajen koma wajen ba a tsabtace shi kowa yana kyaman wajen to akwai fili a gaba mutane gaban liman za su koma kun ga an tilasta su an takura su to ba a sallah a gaban liman sai da lalura ba a sallah a hagunan liman sai da lalura wa tafiqu salatul ma'mumi idza taqaddama ala al-imam shine anan mamala yace sallan mai koyi da liman tana inganta in ya wuce liman Lakin lakinnahu yukrahu sai dai makruhi ne idza kana li ghairi darura idan babu lalura eh, amma inda lalura anan ya ce makaruhi ne wasu malamai kuma suka ce babu sallah dun baya da za a yi ka wuce gaban liman tun da liman shi ne liman kana koyi da shi ne to ka zaya bayansa kawai wata juzo salatu man faridan kalfar safi tofa fa yake ya halatta mutum ya yi sallah mun faridan shi kadai a bayan sahu nasin hadisi kuma ya ce la salata liman faridin kalfar safi babu sallah ga wanda ya fandare ya yi sallah a bayan sahu wannan sai masallacin gargajiya eh gaga kowa ya kama almuduwansa ko kowa ya kama filansa ba ruwansa da hada sahu to me yasa to su yana daga cikin dalilin su wannan abin da mai iziya ya ambata alhali kuskure eh kuskure in kaga mutum ya fandare to yana da lalura in yana da lalura ya halaka ya fandare kamar wanda yake da ciwon kuturta ko kuma mai warin kashi don za ga wani fes-fes amma kashinsa wari yake saboda haka sai je can gefe tunda ba zai yi a ce ba zai sallah cikin jama'a ba ba zai zo masallaci ba saboda in ya tsaya a kusa da kudu sai toshe muku hanci saboda kashinsa haka yake bunƙasa sai yi wari saboda haka eh masu yawon bai kai rikakken mashayin taba ke eh ana samu eh, rikakken mashayin taba wannan shi ya ja makansa da wanda ya ci tafarnuwa da albasa waɗannan dusu suka ja makansu eh, da wanda ya sha wiwi ɗinsa sai aka ɗauko akwai wani turare ne ina jin ko turaren juda ne ko menene sai ka ji sun bunka yana zuwa kusa da kai sai ka ji hankinka yana tushewa. eh don baka sani ba kana sanya wannan turare to yan wuyi ne suke sanyawa saboda haka kamar sama. ko da yake wani malami ya ce yan wuyi ba suna zuwa suna sauraron karatu a ringa musu sassauci yan eh, wuyi suna zuwa sauraron karatu don kun samani abin kamar a jini mutum ya riga ya saba da wasu in ba daurewa yi ba ba zai iya bari ba Da dai ku sani duk wanda yake shan wiwi yana karami to tsufansa alala ta zai sun sai ta masa illa kana samartakanka kana shan wiwi ko kana shan abin maye to tsufanka ba zai kyau ba Allah ya saboda haka kaga ai waɗannan ba su da wuturi amma mai warin tashi wa ya sa masa mai kiwon kuturta wa ya sa masa ya sa ka ce na ke tsayawa ke shi wannan kenan wa yukrahu tafriqu sufufi min ghairi darura mala yace makaruhi ne a rarraba sahu ba tare da lalura ba amma idan manya ne manya ne da iyaye da yaya da talakawa da shugabanni da sarakuna shi nan sai su rarrabe shi ma lalura ne eh muna tafiya ne don ku gane cewa su waɗanda suke baran-baran a masallatansu su dalilin su kenan alhali su kuma masu hadisai suna cewa in aka rarraba sahu duk mutanen da suka rarraba sahu suka yi sallah sallan su ba ta yi ba shi yasa sai an cike sahu da za ka zo masallaci ka zo ka samu ga wata furja wato kafa mutane ba su rufe ba aka ce to kai kokari ka rufe amma in ka ki rufewa ma ka je ka kafa kafunka daban alhali ga inda ya kamata ka shiga to kai da kai sallah a can ka zama mun fare baka da sallah sai dai saukin da zaka samu wani yazo ya jona da kai in wani yazo ya jona da kai kun zama ku biyu kuma sahu yana farawa ne da mutum biyu to da dan sauki akan kai kalanka da abin da ya kamata shi ne wannan kafa ka toshe ta to yana iya yiwa ka samu kafan kuma da ba za ka iya toshewa ba eh yanzu kan mala yakubu kun ga inda zai zai sai wajen mutane biyu eh amma ga gani dai ni duk yadda kama zai waje zan yi da ya shiga <laughs> eh to yin waje ba zai yi ka shiga ba za ka takuru to mafiya yawa wato tsayuwan sahun ne aka samu matsala don kun san aka samu injiniyoyi wanda suka san me ya kamata a masallacin za su yi akwai yadda suke kwatanta yanzu ko wannan kafet da aka yi aka yi wajen tsayuwan abin nan sun fadala eh, sun yi ne da matsayin ado amma ba haka ya kamata yi ba don sun gwada kaman kowa da inda zai tsaya don kowa ya ce zai tsaya a daidai inda zai tsaya to a rinka samun kafa kafa kenan da yawa eh. amma da yana da muhimmanci in an gama shiga za a iya shiga to a toshe wajen kafin a gina wani sahu na musamman wa ya juzo an yi salli ma'amun ya halatta mai koyi da liman ya yi tallafi makalin a wuri a min makalin imam wanda ya fi ɗaukaka daga wajen liman illa an yi da bi zalikal kifarar sai dai idan yana nufin girman kai ne fa salatu salatuhu batila sai sallarsa ta kasance bacecciya yanzu kamar misali ya zuwa ce to zai wani tudu na musamman ga inda liman yake tsayawa amma sarki da tawagarsa ko gwamna da tawagarsa sun suka zo ga wajensu na musamman idan ba su ba ba wanda ya ta ya salla wajen kuma wajen ya dan yi tudu to tun da ya yi tudu sun gwada su sama suke da liman da matsayinsu nan to duk an sallar su gaba daya din girman kai in an zo masallaci da sarki da gwamna da kantoman karamar hukuma da kai mai neman kansila da kai ɗan ihu mai yan siyasa eh da kai da ba ruwan kama da shirgin kowa duk matsayin ku ɗaya ne liman ne yake can yana gaba shi kaɗansa shi ne shugaba shi ma kun gan akwai lalura waɗansu za su zo su yi sahuwa gefen damansa idan waje ma ya cika gaba ɗaya hagunsa da damansa duk za a iya samun mutane ko kuma lokacin boko haram ana tsoron kar wani ya kawo hari kun ga wanda za a iya sa mutane haguna da dama saboda shi gajinsa kana zuwa tafi da liman <laughs> Allah ya zare mu to kun ga wannan shi yake dada tabbatar da cewa ashe da za a yi masallaci gidan sama liman yana gina yana kasa mamu suna gina suna sama wannan ba matsala bane ba matsala ba ne na wala ya juru an yi salliyar imamu bai halatta liman ya yi sallafi makanin a wuri harfa amin ma alaihi asabu wanda yake mafi ɗaukaka daga inda mutanensa suke shi ya in aka yi masallaci sama da ƙasa to liman a ƙasa yake mafi yawa ba a kai wani liman sama saboda ma tsarin ba zai yi ba saboda haka ko makka da madina idan ka je duk yadda aka yi liman a ƙasa yake idan cunkoso ya yi yawa ku ne za a yi ta buɗe muku sama ku yi ta hawa amma liman baya hawa sama tsarin ke in kana fi in kana fi gairi safina amma idan ba a jirgin ruwa ba ne, kun san idan a jirgin ruwa ne liman zai liman shine yana yana kan tudu ina ne tudun kwale-kwale eh ina ne tudun kwale-kwale kwale-kwale akan yi shi nan sama nan yana da abin nan yana da tudu tsakiya kuma yana da zurfi to ma mutu suna tsake shi liman yana kan tudu shi ne wannan hajijiya za ta kwashe shi to za ta kwashe shi da hujja sai sa ba kowa ne yake jan sallah a jirgin ruwa ba sai dai yanzu an samu ci gaba jirgin ruwan ma za ka shiga jirgin ruwa baka san ma kana cikin jirgin ruwa ba eh, za ka samu da ɗaki da komai har da gado jirgin ruwan da za a yi tafiya waje mai nisa har daga zo ka shiga ka kwanta kai ta ka. sai dai abin da kai kawai don su shiga suke sai ta iskancin su tsakanin kasa da kasa su ba san suna cikin hatsari ba eh tun matsala ɗaya za a samu su nutse kuma a irin wannan ruwa mutum ya nutse ko ya iya buli a kogin garinsu wannan ya fi ƙarfin kogin garinsu don yan mutum ya nitse zai iya haduwa da waɗansu halittun da su ɗan adam a wajen su loma ɗaya ne Allah ya kyauta kuma Allah ya kare mu na'am fa in kana yasiran idan ɗan kaɗan ne ka shibiri kamar ɗani guda walam ya kasid bihi kibara kuma bai yi nufin girman kai ba to fa inna salata sahiha to sallah ta inganta dalilin da yasa wadansu zaka gani suna da zafin kai za su kace liman ba za ta ga shi shimfiɗu da yawa ba saboda wani tudunsa zai fi na mamu ba duka idan liman bai samu waje mai laushi ya je yana taka kafet mai laushi kamar zai nutse ba wata rana sallan ku za ta kyauya za a iya samun matsala kuma yanzu mutanen da suke kawo shimfiɗu a masallaci sai ka ce a koma da in ka zo yi zafin kai ka ce dukkin fiɗin liman alaga to wannan kafin din ma akwai nafsin da za a bi ta wani waje shi ma bai halatta a wani ba zai a yanzu kamar wannan namu ma ya gaki yana da dizayin iri-iri yanzu ka ga in ba kauye wanda ya fito daga warji ko daga ningi bai saba gani ba ba mamaki zai zo ya sun koyar da kansa kasa sai ita kallon dizayin din Thank you. eh ai misali aka buga kuma ka san ana iya samun haka sai ba daidai bane sai a daga a bari ya tayal kai yana iya yiwuwa ma ya fito daga balma ko katanga tayal din yadda ya ga wannan tsage-tsagen zai ta tunani biya abin da ya saba gani kawai shine fulo irin wanda ake yi na suminti ka gani to shi yasa wani lokaci ake kasa zan ba duk waɗannan shimfidin da suke gani ake tarawa ba limamai ne suke ce ma a kawo musu ba ko shimfidin masallaci wanda ya gina masallaci ko yadda zai taimaka da kafin ra'ayinsa ne ya zo yi wannan lokacin kuma da zai saya bai nemi shawarin kowa ba ka gani yanzu wani zai zo masallacin na akwai wani wanda ya taba zuwa ya ce yana ganin masallacin na yana da girma kuma fentin nan ya yi kyau shi yana son za a yi dizayin ado a saman masallacin muka ce ba kasan malaysia ba ne mu muna najeriya ne kasashen eh, asia su haka suke yi da su zagaye masallacinsu da zayin iri-iri abin sha'awa wasu suna son su jawo hankulan mutane to ka jawo hankulan mutane sun jawo hankalinsu ya koma kan dizayin din masallaci da adon da aka yi calligraphy din da aka yi a cikin masallaci hankalinsu ya ba sallah ai kaga akwai matsala ne eh, na ce mata? ai masallatin da ka ga yi wannan ma ba daidai ba ne maimakon kudin wannan da ya kamata a ce fankoki a gyara su eh kuma fankan ma ba za a samu mai ado ba don wani ba kawai in ya zo kasa wani fanka mai yadda ya ga yana kilu kilu kilu din na haka zai duba ki eh da duba ki eh duk abin da zai je hankali ai ba a so shine na'am wahin in kana akthara min zalika batalat alayhi wa alayhim idan liman yana kan tudu kuma yana nufin girman kai to sallansa ta ɓaci kuma sallansu ma ta ɓaci wannan abin da wasu malamai kenan suka faɗa wannan kenan to sai fasali mai muhimmanci shine fasalo fasali na musamman aljuma'a abin da ya shafi sallar juma'a juma'a dai fardu ainin falilla ne akan kowa da kowa amma manzo Allah akwai waɗanda ya ware su yake banda su dole ne kowa ya sallar juma'a wa sa'yu ilaiha wajibun alal ba'idi duk wanda yake nesa wajibi ne yayi tattaki ya taka ya tafi sallar juma'a qabla nida'i kafin ayi kiran sallah nabiyu biyu bi mitidari ma yudriku yadda zai rikici sallah wato kana iya barin gidanka zuwa masallaci yadda zaka rikici sallah sannan kuma wa alal qaribi bi zawali shamsi shi kuma wanda yake kusa in rana ta goce daga tsakiyar sama shikenan sai ya garzayo ya zo ko da yake wadan suna cewa cin kiran sallan farko ba lalle ne sai rana ta goce daga tsakiyar sama ba eh saboda a can baya mun yi magana cewa akwai kiran sallah guda biyu ga sallar juma'a duk da kasancewa mun yi bayani kiran sallah guda daya shine fi inganci to amma wanda yake nesa da wanda yake kusa sun matsayin su da ne su yi kokari su zo sallan juma'a gurgudan yadda kowa zai samu sai dai shi wannan da yake kusa kun san ba kaman wanda yake nesa ba to shine malai yake ya kamata yi kokari ya kiyaye a lura da wannan wakila bil azani aka ce da kiran sallah mutum yana jin kiran sallah to wajibi ne yazo fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ولوجوبها سبعة شروط sallar juma'a ba ta waje ba sai tare da sharuɗa guda bakwai al'awwal na farko a takalifu balaga sallar juma'a wajiba ne akan baligi ta tajibu ala sabiyyin amma ban da yaro karami sai dai kuma yana da kyau a koya masa zuwa sallar juma'a in ya zo kuma shi ke wannan tabbas haka ne wala majinun haka ma mahaukaci wanda yake mahaukaci ba dole ne ya zo sallar juma'a ba amma wani mahaukaci masu yi riga ka zuwa sai a gaba gaba yake wala hawi ma da makamantansu a sani na biyu alhuriya yanci ta tajibu ala abdin sallan juma'a ba ta waje ba bisa bawa saboda yana karkashin wani sai ya bashi izini in bai bashi izini ba to bai halatta ya je ba sai ya salla zahar wala man fihi hikaibatu hurriya ko kuma wanda yake a sa akwai alama na yanci akwai alama na bauta kaman mudabbar kamar mukatab da sauransu wanda za mu samu bayani a gaba Shi ne kana da bawa sai ka rubuta masa in ya kawo kudi, kaza ya zama da kana da bawa ka ce masa idan ka bar duniya ya zama da su ne ko ka yanta rabinsa rabinsa kuma da abin da rabinsa kuma bawa su ana samun haka eh rabinsa da rabinsa bawa kwana ɗaya nasa kwana ɗaya naka sun za a iya samun mutane guda biyu sun mallaki bawa guda ɗaya tunda kamar motoci suke a da kamar dabbobi suke a da da wani ya mallaki rabi sai ce ni rabin na wani yafe sai na baka na yanta ka rabin wancan shi kuma sai ce a ni rabin na ban yanta ba to shi kenan wannan wata rana yana da wata rana yana bawa haka ne walakin sai dai sahabbu lahu ana so gabawa walisabi da yaro karami huduruha su rinka halartar sallan juma'a amma ba dole ne akan su ba asalisu na uku zukuriya mazantaka fala tajibu ala al-imra'atin sallan juma'a ba ta wajaba bisa mace amma in ta zo ke wannan haka ne arabe na hudu alikama zama fala tajibu ala musafirin sallan juma'a ba ta wajaba bisa matafi illa an yanwe ikamata arba'ati ayyamin sai dai idan yayi niyan kwanaki hudu a garin to shi ma ya zama dan gari to inda aka samu sabani kenan tsakanin wasu malamai da malaman masabar malikiya malaman masabar malikiya suna ganin duk garin da ka je kai niyan za ka kwana hudu to kai ma ka zamo dan gari kwariya kwaryan ɗan gari wasu kuma suka ce a saboda annabi ya tafi makka ma kwanaki nawa yayi ya kai kwana goma sha tara amma kasar yake kasar yake sunan matafi saboda ya riga ya bar gari kaga garin su ne fa inda aka haife shi amma sauri yake to saboda haka matafiyi ba dole ne ya sallan juma'a ba amma in yaji ya yi sallan juma'a shi kenan bai juma'a ba zai yi mai azahar dole sai dai in yi take yin azahar raka nawa zai yi biyu raka biyu zai yi saboda yana kasaru alkamis na biyar al'istifan zama diris ya sa aka ce da wannan da na baya wato babu bambanci wasu kuma suka ce akwai bambanci al'istifan shi ne mutum yana zaune a ƙauyensu ko yana aiki a karamar hukumansu suke nan sai aka tattashi wata karamar hukuma kuma ka'idan aka tattaka akalla za ka yi watanni shida ko shekara ɗaya ranar monday zai kama hanya ya tafi garin ba zai dawo ba kai ranar friday da yamma saboda haka yana garinsu asabar da lahadi to malamai suka ce garin da aka tura ki aikin sannan to ya zama shi ma mazaunin garin ne akwai 'yan garin 'yan diris akwai kuma mazauna ga gaban 'yan ashabu da suke shigowa kuma ya kusan kwacin-kwacin haka ne kaga ma dan tirani ai kaga matafiyi ne shi ma kusan kucin haka ne zai zo yi wata biyu ko wata uku ya koma garinsu ya sake dawowa haka ma dan makaranta ya zo aya islamic ko abin nan ko ya zo yin diploma ko nce daga wase ko daga kanan to kaga sai an yi hutu zai koma gida to lokacin da yake zaune semester kuwa idan za a yi ta ainihin semester tana ɗauke da satuttuka goma sha biyu ne ko sha uku shi ne semester saboda haka kun ga zai zauna wajen wata uku kenan ko watanni biyu da rabi to akwai fa wajen ya zama wajen zamansa eh, kun san da yake yanzu duniya an ci gaba in ka duba sharhin malamai na yanzu za ga suna faɗa da irin mutanen da suke aiki a embassy daban-daban mutumin da ya tafi wata ƙasa yana ambasada ko akwai ofisin najeriya misali a ƙasar niger ko ƙasar thailand to mutum zai ɗibi iyalansa daman duk wanda suka naɗa ki za su baki dama matansa guda ɗaya da yaya guda biyu za ka tafi da su inda shekara hudu za ka yi ko menene shekara hudu duk za ka yi a can za a dauki nauyin komai da komai sai ran da aka dawo da kai ko aka canza maka wata kasa za ka bar kasa to wannan shine hakikanin al istifan kai ba dan kasan bane amma kuma ka zama mazaunin kasan eh, ko bizan ka ma da ne ko bizan ka da bane bi mawdi'in yustawtanu fi a wurin da yake zaune to sai an lura da wannan saboda haka in aka samu ire-iren waɗannan aka zo za a kafa sallar juma'a kaga su ma za su iya shiga cikin lissafi tunda suna A asadisu na shida alqurbu kusanci bi haythu la yakunu milha fi waqtiha ya kasance wato ta inda zai kasance tsakaninsa da masallacin a lokacinta wato ala aktara min salasati amyalin bai wuce mil uku ba to yana dab sai dai malamai sun ce wannan mil uku a dani banda yanzu yanzu mutum yana mil shida ma inda za a yi sallan juma'a zai iya tasowa zai samu sallan juma'a ba tare da matsala ba saboda ga motoci ga babura da sauransu wannan adadi ba huwa alqadar alladhi yablughu sawtu rafi kaga mil uku din nan shine wanda murya da geggiya take kaiwa idza kanat riyahu saqinatan wal aswatu hadi'atan wal mu'adhdhin sayyita yace shine muryan kiran sallah take kaiwa idan ya kasance iska wato tana tsaye bata ta kadawa da karfi kuma muryoyi wato suna kwance babu hayaniya kuma mai kiran sallah yana da murya duk mai kiran sallan da aka samu yana da murya babu hayaniya kuma iska ba ta kadawa da karfi to in ya kwale kiran sallah to daga inda yi kiran sallah zuwa mil uku ana ji eh, ko da ainihin a ƙauyuka da muka tashi a ƙauyukanmu wani lokaci in ka tashi da asuba za ka ji kiran sallah wani Za asuba za ka ji kiran sallah mani gari amma yanzu ana kiran sallah kusa da kai ma ba za ka ji ba saboda tsaban dumin duniya Allah kyauta yasa a yanzu nakan ji mamaki ainihin ba domin albarkacin lafiya ba yanzu ba za ka ji ba amma da mu muna kauyukanmu za ka ji kiran sallah nan za ka ji kiran sallah nan inda ba ka tsammani sai ka ji kiran sallan wajen kuma za ka ji mutane suna cewa suna jin kiran sallah za su ce wane ne ta muryar a nesa sukan gane wani ne mai kiran sallah a ce ai gari ka za ke nan. Allah ya kyauta wa mabda'ul amyal salata inda ake fara kirgen mil uku din nan don a kama mutum idan bai zo sallar juma'a ba min almanar aka ce daga wajen kiran wato manar manar shine hukumiyan da ake na masallaci eh, kamar namu nan gashi a gaba wato kaga da aka yi a inda a da ne wannan abin da ka gaishe mai tsawo akan yi matakala ne mai kiran sallah ya sai ya hau can kololuwa sai ya kwale kiran sallah sazan ko in ya kwale kiran sallah inda yana da murya mutum yana kangare sai ya ji eh daga nan zuwa kangare ko da yake ya bi mil uku ko eh ya bi mil nawa ne malam kabiru tun da hanyar ku ne mil nawa ne daga nan zuwa kan gari ah, ya kai mil goma ko kilomita goma eh. amma ko da za a hau can saman nan a kai babu dirin komai babu hayaniya na kai kiran sallah ina jin mutanen kan gida za su ji kiran sallah da za a yi ko kuma suna sun da za su hau su masu yi mu ma za mu gina su amma dirin abubuwa da yawa hmm. na wakila aka ce min tarafayil balad waɗansu suka ce daga gefen gari ko san garin da ba irin na yanzu ba ne eh, yanzu ina ne iyakacin bauchi ta gabas eh kai ka ce turun wani ya ce inkil eh inkil tana ina ne tana gabas turun fa ita ma gabas maso eh to amma ina ne iyakacin to ina ne iyakacin inkil ina ne iyakacin turun saboda gidaje a watsa suke ba isa saka ce ga kan iyaka ba amma kaga da za a iya ce daga waje kaza kuma sai a yi shekara da shekaru ba a canza ba amma yanzu ka je ta yamma kace, ina ne iyaka inda baga suka zauna suka yi aiki a dungal ko kuma wajen checkpoint eh ko kuma mai keke ko kuma ina ne gaba da mai keken nan housing estate nan tambari ne ko ina eh to kaga sai ka rasa ina ne karken gari daga ina za a dauki lissafi sai dai kawai abin da aka sani idan za ka yi kasaru yanzu kaka kana dan tsakanin na duk waɗannan suna manne da bauchi ne ba za ka yi kasaru ba sai idan ka bar wajen ko university yanzu a yana manne da bauchi ne ko da yake university mai kai yuli ba ma eh, amma ba domin university ya zo ya shiga tsakani ba yuli gari ne daban ko da bauchi ko babu bauchi za su iya zama abin su da zaman tun suna akwai mutane to yuli ma idan ka je kana wucewa wajen sojoji akwai a gidaje ina jin har gaba da wajen yuli ne saboda haka yin za ka yi kasar kaga sai ka wuce waɗannan gidajen ka je can kwanan nan ka wuce duk waɗannan gidaje wanda mai yiwa ba su da alaka da sauci to sai ka fara kasar ka to wannan mil uku din na sai na za a dauko lissafi to wannan adaya ne eh, yanzu an wuce wannan kwarai da gaske wal milu alal mashhur mil kuma bisa zance mafi shahara kama yaci. kamar yadda yake zo alfa zira'in zira'i dubu biyu ne zai inda ka auna zira'i dubu biyu to mil da yake nan zai inda ka auna zira'i dubu biyu mil da yake nan kilomita biyu da nawa kilomita da yana dubu nawa shine shine mil da ya to ni na dauka kilomita biyu shine mil da ya Eh? Eh, kun ga kenan akwai bambanci tsakanin abin da malam ya faɗa mai yiwa da wancan eh, da bambanci ya sa wani idan ya zo ya ce maka mil ai ya dauka ko na zamani ne ya aka abin nan to gagi a cikin littafi tun tunin tun kafin a haifi kakansa littafin yana rubuce daga akwai mil kenan amma kilomita shi ne aka kawo shi a yanzu hmm. Wata والتحديد بالمسافة المذكورة iyakan cewa da masafa wanda aka ambata innama huwa fi haqqil kharij an baladil jumaa ga wanda yake waje ne wanda ba cikin gari yake ba Ba amma man huwa fiha amma wanda yake cikin gari fa tajibu alai wajibi ne ya halarci sallan juma'a walau kana min al-masjid ala sittati amyal ko da kuwa yana mil shida ne dun yanzu ka zo kana zakiyan gari an yi masallacin juma'a zakiyan gari kafin ka je ƙarshen gari ta yamma yana iya kaiwa mil shida wani garin ma sai ka yi mil talatin a cikin gari mil talatin kana cikin gari to kaga ba yadda za a yi a ce an sauke maka sallan juma'a sai dai a yanzu zai yi wahala ka samu mil uku babu masallacin juma'a da wahala kuma kusan duk duniya ne haka ne asabi'u na bakwai asihatu lafiya ta tajibu ala maridin sallan juma'a ba ta waje ba bisa mara lafiya wa in sahha qabla an tuqama lazimatu amma in ya warke kafin a tsaye da sallar juma'a to dole ya dingisa ya je haka da ya samu lafiya yi yadaiha arba'atu shurut sai dai kuma gaba da sallar juma'a akwai sharuɗa guda hudu al'awwal na farko a limamul muqim dole a samu zaunannen liman fala tasihu afzaza ba a sallar juma'a daban-daban baran-baran a'a wala bi imamin musafir ko da liman matafi sai dai an ce wannan ga musafir malikiya ne abinda za ku lura za ku ga ana tafiya aikin haji mutanen kafashe sukan tafi da tawagar ku ba su rabuwa sai ga suna tare da limamin su lokacin sallar juma'a zai ja su sallar juma'a zai yi hudu ba ya ja su sallar juma'a ku da kuke watsa yan Najeriya har ma ku jona da su eh har ma ku jona da su ya ja su sallar ya sallar juma'a ya yi hudu ba da shi kana ganin amina a tanti ana yi ko muddalifa saboda su suna tafiya yin guru ba za su taba rabuwa ba amma mu ina wani ma kana ce karka wuce sai zan wuce da ta ba daidai ba ne ya ce kai ka biya mun ne kudina ne saboda rikin da'a na ɗan najeriya tsasani na biyu aljama'atu jama'a wa hiya ghayru ma'dudatin bi adadin maksusin sai dai ba keɓance su da adadi na musamman ba mutane nawa ne ake fara sallar juma'a da su ake kulla sallar juma'a da su walakin sai dai la tujzi minha as-salasa mala yace to mutane uku ba su inganta wannan sabanin wata masaba ce wadansu masaba suna ganin mutane uku ne ake fara sallar juma'a da su amma masabar malikiya ba haka bane walal arba kai ko mutum hudu wa ma fi ma'ana zalika ko kuma abin da yake kaman wannan balla la budda an yakuna adadan dole a samu adadin jama'a da takarra bihim qarya wanda gari yana zama diril da su mustaganina an gairihim amintattu gabarin wadansun su ko abin nan wadatattu gabarin wadansun su wato koda wani gari a kusa da su babu su za su iya zama ba za su tashi ba za su iya rayuwa sannan aminina ala anfusihim kuma amintattu a bisa karan kansu idan yaki ya zo za su iya kare kansu to kaji wani tarihi saboda haka duk wanda aka samu yasu mutane ne wanda sun dunkule ba sa bukatan waɗansu to lallai ba sa bukatan waɗansu to shikenan suna yin tsaye da sallan juma'a to kun ga anan ma ba ambata mana wani adadi ba wa hadha adadu sai dai wannan adadi duk da haka bai ambace wansu su ba eh a samu dai jama'a masu yawa sharadin sharadi ne fil ibtida'i ila fil dawam wajen farawa ba wai wajen dawwama ana sallar juma'an ba eh in aka samu kaman mutane 20 ko 30 aka fara sallar juma'a da su to ba lalle ya ci gaba da yi da su ba fa in faddu idan suka watse min kalfil imami a bayan liman wa baqiya minhum 12 wato mutane goma sha biyu suka rage kullum da su ake sallan juma'a li salamihi har zuwa sallama sahat sallah ta inganta wa illa fala kun ba su kai sha biyu ba babu wannan ya kwatanta ne da abin da ya faru a zamanin annabi eh, lokacin da ke suka zo shi kenan in fadu ilaiha wa tarakuka qa'ima suka bar annabi yana tsaye to shine suka yi kiyasi da wannan sai na ganin anan ya kamata mu tsaya saboda akwai hadiri kamar yadda aka sanar da ni abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kukure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank أيوة. you.